من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وخيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو بير جوة تقصوة شعبان هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو ديد قريب ود 40 دهو الله تعالى مكيرو كوني من دا سيدا موافقا نا دنيا دا لاهرا دون لكن سونا ياسا من تكين سورة القدر نعم آية سفرق وتك آية نعم وأملاه جبريل نبي لك jibrilu ne ya imla'in wannan ƙura'ani shiftansa a kan waɗannan mala'iku safara sunan mala'iku ne wanda aikin su rubuwa kiramin bara bi aidi safara kiramin barar to su ne waɗanda ainihin jibrilu ya yi imla'in ƙur'anin nan a kansu suka tabbatar da komi banda nan aka ci gaba da saukar da shi kanan kanan shi kenan na ɗari bakwai da ƙwara biyu na gan shi kan maskin kuma ya what what thing now Inji ji dan abbas dai ko yawwa Eh. Ni ma haka abin da masu nan aure kenan shi eh ai zai yi wa masallacin da aka ce wa tinu masjidu nuhu wa ita ne ko kai kore a wurin ko kaga ko gariyan kaga mu a garin mu akwai sunan wani gari sunan ishiya ne gari limi ko na ganin kaduna ma kila akwai limi ko kano ne kada gari ne eh ganan ma an gwani yawwa to kaga ba mamaki in an haɗa gaba ɗaya tashi ba ma saɓani in an ce ɓaure akan sawa wuri suna kaza akan ce an ce masallacin annabi nuhu ba suna mai zai iya masallacin ya samu suna daga asalin wannan bishiyar inda aka yi shi akwai wannan bishiyar ko aka wata bishiya da ya masallaka lakabi masallacin ƙaure aka magana za zamu je ƙaure aure ma akwai wannan ga muna da garken sunan shi ɓaure aka tsina ba ko yawa akwai ɓaure ka zo daga nan ɓaure ne sai dai wani lokaci saboda ina ga sa ana cin sa ce shin irin namu ne namu ma ana ce duk da dai mu da mun zauna ƙwarai mun san ɓauren akwai wanda za gan shi ina da tsoka za ka iya ce ka kusan ƙoshi amma cikinsa ba kyau hatta ana cewa idan ana cin ɓaure ba a tono ciki baya baya ake daidaya naman yana da daɗi haka don haka nan bice ne mai abun nan wannan babu matsala a ciki tinu asalin dukkan dai tinu ƙaure ne amma kuma nan sai nuna eh ƙaurin ne amma masallacin annabi nuhu ne ƙaurar shi kenan ƙaurar ta kau masha Allah da shi yasa idan aka samu wannan gutsure gutsure gutsure sai don lokaci na nema an biya su sai tare da abu ɗaya ne abu ɗaya ne guri kuma in an je duka inda za a jafa kauri ne dai mai daraja bishiya ce bishiya ce mai daraja na eh, ina menene inda ake ko aya uku na gaban cewar ra'ayi muna cikin tafsirin suratul qadari aya ta uku kafin wannan aya ta uku akwai wata matashiya matashiya bayan da aka gama sanar da wannan dare kuma bayyana fadlaha min salasati awjuhi sai Allah ta'ala yi bayanin falalar wannan ainihin dare ko wani zan koma ƙaure wannan dare da martabobi guda uku فالأول من جهة مضاعفة ثواب العمل درنا نادى درجة فإذا إسام درجة فبدا رؤيا أيلادا أي فدائه نظام درن دبنا هنا درجة فقال ليلة القدر خير من ألف شهر درن ليلة القدر يا في دري دبو دباب ليلة القدر أكي كمسار wajen kusan ibadan daren ta fi ibadan ladan ibadan dare dubu kaga kenan wajen in ka duba a wata dubu dare dubu eh, shahar ko alfi shahar kaga wata dubu kusan shekara tamanin da wani abu za ka gani wanda laisa shi halai da su sanan kafin ko wannan dare ya tsintanta a nene shi kuma irin wani nema na fi kai ba ma maganan a nene shi ba ai ai training ibada ma saboda jiran ka saba da rashin baki ka saba da tsayuwar Allah ka saba da tilawa ka saba da salafi ga annabi kana neman lada ashe amma duka horon da kake yi kana yin ne saboda wannan dare tunda in Allah sa mutum ya same shi idan kana da mai shekara kila ah, hamsin an ka cire shekarun balaga sha biyar kada kana da dare talatin da biyar da sun samu amma duk sun wuce mutum bai san ma a ina ya su ba me yake da shi wai ko ko ina ma da daren nan kuɗa guda ɗaya tunda idan ka samu ɗaya kamata a ce dareren nan ka su yanzu kuwa in ba fa ba kaga ana neman fas ma a dare. mutum a ce a sha da talatin da ɗaya na ma yana da kwata guda goma sha biyar ko ishirin dai haka yana da a talatin da birnin nan to gashi in suna da shekara sittin saba'in kuma bai ma dai a inda ya yi su ba kuma dare na sai zai wuce wai ka ga mutum a daren ramadana a daren ramadana a ina da wata uzuri in ma an yi shekaru to bana dai ya kamata a ce asarar nan ta yi kaɗan tun daga yanzu mutum zai fara fiji ajiye na ko za ta taso ko yana ba ɗinki ne za ku yi murna a sallah ba a azumi ku yi murna samun wannan dare. idan da za ka samu wannan dare za ka ga shi amma aka gama ramadana kana jin nauyin sallah aka gama ramadana ibada na za ka wahala aka gama ramadana ka gaba ka iya zama a masallaci da sauran matsala ibada ka ba ta karɓo ba in ibada ta ka ta karɓo aka karɓar maka ibada aya bayan kai shi kenan duka sauran ibadodi za ka ma'ana za ka samu saiki ya taqabbalu Allahu min al-muttaqi ba ka san inda Allah zai karba ba shi isa sai a yi ta sai amma ka ganka kana dojin, a sallah ba ina gaya muku ne ba wai don ko in muku waye ku dinga zuwa sallah kullum kullum ana faɗi muku gaskiya ne ko da matsa mukun da aka yi an matsa muku ne saboda kana kaunan ku an matsa wa wasu mana ka ga wasu kana kallon su za su za su yake in suka yi masallama ka amsa ma faran faran to sai ku dawo amma kai ce shi ga masallaci ana san ka ne kun ba ka ba sai a bakka je ka ci kashi Ba kuma can aka bafa ya ne karin inda ka ga mutum ba zai biyu ba ba kai ba kai sallah ba wa'ancan ba su yi sallah ba sai ka bar Allah ne bai yadda da shi ba Allah bai karɓe shi ba ba yadda za ka yi shi wanda Allah ya ɓatar ba ka yi shi yadda shi wanda kuma Allah ya shirya sai ka ga ko da ana neman ɓatar da shi ba za a iya ɓatar da shi ba amma dai lokaci ya yi canta dai bana mutum ya sha kamara kamar yadda ake shan kamarar neman duniya يعني إيه، فالعمل الصالح في أي كنا أري أتكندرنا خير من هو يا في دقة أيك في ألف شهر ليست فيه يودا رأتي متن ka yi sadakan dubu ɗaya a daren nan kana da ciyar wani me yake da tuna dubu ciyarwa dubu kenan alfi shahar eh eh ciyarwa wata dubu sai da za ka ba da dubu ɗaya kana da ce kana da dubu talatin dubu kenan a je kullum ka ɗauki dubu ɗaya gaba kai da sai a daren kai sadakar dubu da kai taimakon dubu ɗaya su kaga za a baka dubu talatin kenan sau dubu tunda wata ɗaya ba dubu talatin ba sau dubu to yaya wanda zai fi so aikin addini a wannan wata da ya yi wannan addini na nafila ba farilla ma tana da ba amma farilla ita ta kullum haka take in ma an fita da ta kullum za ka barin farilla yau sai wata ramadana tun da wasu sukan ce idan suna da zakka a wannan wata na sha'aban sai su ce bari su bar shekara ramadana a'a wannan sun yi laifi zakkakka tana wannan wata je ka kirga ka bada Allah kai mu ramadan ka yi wani aiki ka faɗi ba ka faɗi ba kila irin wannan zakar kana iya bada ni to saboda haka wasani martaba ta biyu da girman daren nan ta tanazzalul mala'ikatu za a yi baki mala'iku za su dinga sauka tanazzalu bi hafafi ihdatta ainihin al'aqli ta tanazzalu kenan والروح روحي ما ذهب جبريل فيها لا عبادي دجتان قولي جاوة سجرة المنتهى دجتان كل جبريل كم أجر ضيجي zai tattaro za su zo duniyan nan da mala'iku su yi sallama wa mutane su gaisuwa wa masu addini su gabatar da abun da za su gabatar idan kana da rabuwar nan kai sa a da sai zai ce assalamu alaikum kaman ku kuna masallaci kuna sallah a kai sallah ta sallo da ya duba yake assalamu alaikum ina kallon duniyan nan kaman tafin hannu assalamu alaikum baki za su zo daga sama ya ko cewa aka ce shugaban ƙasarmu yau zai zo yi ina ga masallacin ba za a samu wuri ba ina ga tun da rana za a fara abin daga sallar isha daga sallar magariba an kame wuri wani ya haƙura ma da sha uku saboda kawai ya shi da shi kuma ya zaton gaba shugaban kafa bane ba mala'iku jigajidai kuma mala'iku har ma da wani babban cikin su jibrilu ma ƙadarullah haƙa ƙadarhi sai da mutum ya tsaya inda ya san Allah da gaske kuma za ka gaba waɗanda suka fi wasa da dare na irin ƙarni a su kafa wa sunan su malamai su suka fi kowa tsoratar da wannan dare bi idni rabbihim suna sauka ne su da idnin ubangiji su su mala'iku ba su gaban kansu ba su da girma kai masu da'a ne ga Allah bi amrihi min kulli am daga duk wani harka fatahu Allah fiha wanda Allah ta'ala ya yanke a daren ya yanke a kan sannan za a ɗebo ko kowane shekaru idan za ka je ba a ɗebo mana shekara ɗaya sauran shekarar ta uku in hudu ne don kuma wata shida ya rage ka sako da wata shidan ka mai wata ɗaya ma da wata ɗaya za ka sako masa yaran ka zo bayan sallah ana ta hada hada kai saura wata ɗaya cikin shawwal da sai zai gangara ta ko mutum ya tsaya yan kwanukan da suka rike gyara su a kai watan azumi kan gama kafin ta ka ɓata shi da buki ka ɓata shi da hira ka ɓata shi da dare-dare kuka yi fi cancanta da mu da dare-daren ciki ana koya wa yara murna ne saboda su yi murna amma ba shi ne ladan ba da kassara. sana ila kwabilin zuwa shekara mai zuwa wa min ɗin da aka ce ainihin min a ciki sababiyar عالمهم بمعنى الباب أي بكل أمر والثالث قوله تعالى كافين أجل ثالث أقوين haru anan yau ga na abin da ake magana a kansa abin da za a yi shekara a shekara ba magana za a canza karaba ba ko zuwa karaba. ba a'a ana magana da abin da ake magana za su tako da dukkan kaddaran kowa ba a daɗawa ba a ragewa tunda ba nan ne wurin hukunci ne kakkara jalbai haƙi yi fi ƙi tabin ƙafa iwal ƙanari a raƙabar asari ɗari biyu da hamsin da takwas mallafu a alam sai haka ke illa ingancin hadisin zai gashi nan yana da ƙaiƙai allah ɗaya san ingancinsa amma so kala kultuli mujahid ما تقول في هذا الدعاء لذاك جاءكم من الدعاء اللهم إن كان رسمي في السعداء فأثبته فيه وإن كان في الأسقياء فانفه منه واجعله في السعداء يا الله إن كان رسمي إن صنعنا ناسك ما صلبوا الله كثبت من به تكنسوا idan sunana ya kasance cikin marasa rabo fam hukumin waje'alhu fi su'ada saboda domin a hadisin annabi da yake ainihin kowanne yana da babu wata rai mansusa ba sai Allah ya rubuta ga inda take sai wani kimi ke cikin sabai ke ya manzan Allah to in haka ne na me na yin aiki tunda na rai an riga an tabbatar da ga inda take me na aiki sai ce i eh, ce imalu eh, fasa yar Allah wa malaku yi eh, imalu wa kullu muyassaru lima kule. irin wannan mun Allah ya faɗi wannan magana ba a tambayar sa sai dai an gargaɗe ka an tsoratar da kai ci gaba da aiki ba ka tambayar Allah ne ya kai ka ba ka tambayar Allah haka Allah yake to rakke da kuka gaba da bautan Allah tunda dai an ce kullum muyassarun lima kulli tsarahu to bar neman cewar za a canzo so man ka aiki da aka yi shi wuri kaza ai menene ka bar wa wannan abu da yake a rufe ba shi a rufe kamar yadda yake rufe Allah na rufe irin wannan lamari saboda mutane su yi aiki yadda aka rufe lailatul qadari haka aka rufe wa yankin kawai imani ake nema ba da kai ka ci gaba da aiki kuma zai maganin girman kai متكبري zai rage فقال حسن فما كفت فما كفت مولا فسألته عن ذلك فقال نفاك تنبيعك يشي حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة mun saukar da alkur'ani a cikin dare mai albarka inna kunna munziri fiha yufraqu kullu amrin hakim ciki ake bayanin kowane lamari kala yufraqu fi Lailatin qadri ma yakunu fi sana abinda ake a shekara ba ana maganan canzawa ba ko kaza ba min riskin a ma'siyati fa amma kitabu shaqawati ba nan ba والسعاده فانه ثابت لا يغير muna bane can a aje karama ko ba kan ku ido ga haka kawai e imalo koi aiki kullu muyassaru lima kulli kala wanda tafsir tabari wannan ka kaza ta ai ba shine tambayan sa ba sa ai tambaya ce guda ɗaya ta sauƙi aka bashi amsa iri biyu ko tambaya ce guda ɗaya ya yi ta sau biyu ya yi can aka bashi wannan amsa da yi wannan sai aka bashi wannan amsa kamar dai ya janye daga wata magana ta rike kai wannan lamari ne an bar wa Allah yadda ya faɗe shi haka tambata. ne tun da kan nan wanda aka tambaye shi bai ce kaza bai ce a akwai aiki wa kullum ya salo lima kullu kalahu kaga kai magana a ciki sai dai tsaya kan aiki ka ga a ina kake duran da ka kayi sako-sako to ga ka ɗauka da zai kuwa na can ne na ina muke inda muka baro ku wasani wasani su maku a ƙaunar ala salamun hiya daren nan abinci ne hiya khabarun muqaddam salamun wa mubtada mu'akhkhar mana hiya salamun kenan aka ce salamun hiya hatta matsala alfajir zuwa kullan alfijiri ki fata hiddamu ainihin matsala din wa quri'a bi kasriha wancan na har wani abu ne shafi ya shafi kira'o'i ne ai ila waqati tulu'i ila waqati tulu'i zuwa hudawan alfijiri ju'ilat salaman ana cewa daren kawai ma salamu aminci ne likasarati Salame saboda yawan sallamewa sallama kai fiha min almala'ikati mala'iku na yawan assalamu alaikum la tamurru bi mu'minin mala'iku ba za su wuce mumini daga cikin muminai ba wala bi mu'minatin illa sallamatil mala'ikatu alaihi ba yanzu mala'ikun nan sun yi sallama ainihin akan duka sauran wannan abubuwa ne suratul bayyina بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منه مستكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البينة سورة لم يكن سميت هذه السورة بسورة لم يكن لورود هذا اللفظ في مفتتحها في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وكما بين ما أتكم أيانيكي وردت تسميتها بهذا الاسم كلا تدولنا سنايات في حديث أخرجه البخاري حديث ندبوه بطري ترى جهام سند ترى مسلم دعاء آه، قريب بقوي دكتر فإن ترى من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليه ألا يا أمرتيني إني قرأت عليك نظر إن بيع قرآني أكان كتجيك قرآني لم يكن الذين كفروا قال أبي وسماني kuma Allah ya kira sunana ubayyu kala na sabaka mai sauran Allah sai ya yi kuka yanzu in ka duba ɗaliban alƙur'ani kusan sun fi kowa ta kabburanci za ka da damar su ba sa rumfa ne sallah in ya zo ya samu masallaci sai ta kira'a su ba kai ba saboda shi muhaddace ne shi dan jaridi ne shi dan musabaka ne ba zai saboda akwai kurakurai a karatun ba zai iya bin sa sallah ba yau ga annabi na cewa a biya kai banda hasada ko kuma rashin hankali ne sai ka ga ɗalibin ilimi wai in ya ga baban in ya ga attajiri sai kira ɗaliban ƴaƴan attajirin da suke wata makaranta har yaya wata makaranta ka ce karanta min ka ba ya zai kafa karanta min ka ba ya tara ce kai Allah ya ƴaƴan nan naka inda suke karatu akwai matsala nan akwai matsala a ɗebo ƴaƴan a da maka da su kai tunan ka matsalar kuna da wayo ba ku da hankali to me ya suka sai saboda kaga a tajiri shi ka tajiri zai sun kauri inda ya san ya zai duba zai ga kufa zai yi makarantar ka nema ba tarbiyya ba nuna alama addini to har malamin addini zai kira ɗalibai a gaban attajiri shi karanto min fatiha sai sai masa gyara ka gana kana numfashi da zuwa ka gana kana kaza ka gana hawa ɗinka bai fita ka gana ainihin ɗinka bai fita da wata suke wannan a makarantar malama ne an sa ɗaya a ɗebo yaran daga makarantar su da za ka kuɗi na bada sai yanzu kai an tara maka ɗaliban da wasu ko kawai ka cigaba da karɓan kuɗin ka sa aljihu subhanallah ya ba a san ɗalibin addini da hasada ba ballan tana makamantar alkur'ani ana koyon halaye da tarbiyya da tsoron Allah da tawazu a wani maddacin ƙur'ani. Ajiyar annabi innaka la ala khuluqin azim to ya kamata makarantar ƙur'ani ya ce kowa kyawun kyawun halaye ladabi tarbiyya an ka kai tarbiyya ka zai kamata mutane sai gonan ne ya kaje maka abincin ka fasa makarantar wani saboda saka tarayi ko a sai maka gwani gwani na gwanaye mai sassaƙen kwai da gizago na kuma sai za a bar wasu gyara gwaninta ta kai gwaninta da gizago ke sassaka ya fi ka nemo gizagon tukuna ya zan yadda ke sassaka ta shi na gwani na gwanayi sai gwaninta ka faɗa da hasada wallahi bai yi ba ya kama hisa galiba da ke kusa karanta addini don ba shi karanta da ƙur'ani kina da sauran aiki ta ka ɗaura an ba ne ka samu kayan da za ka nemi ilimi amma kai ba malami ba ƙur'anin ka sani amma ba ka san saƙon da ke cikin ƙur'anin ba sau da kanan wannan kenan sai mu koma sura suratul lam yakun وسورة البينة إذا جاءنا سورة مكية أو مدنية وهي ثمان آيات موضوعها الرئيسي بالضبط أبو دتك كرم تروى أخبروا عن آل الكتاب والمشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تنا بعد لا بار ما أبو طالب شافي جمع شركي kafin aiko annabi halin da suke ciki suna da imanin in an kai aiko annabi ƙarshe za su za su bi min eh, ko min ittifaqihim ala al-iman bihi ittifaqin da suka akan imani da manzon da za a aiko su alul kitabi sun yi da za su yi imani da shi zaton su a cikin su za a aiko shi idan mushrikai haka tun da suka ji labari za a aiko manzo ce to shi kenan bari mu bari za mu bi wannan manzo to haka suke dama sun yi imani za su bi shi wa kufrihim da kafircewan su ba da zakurihi yana bayyana kuwa suka ga shi ne a abin da yake so za a yi kenan suka ce masa kai na dan kawai da taurin kai ba wai ba su gane ba ne ba sun san annabi gaskiya ne wa hasadan don bakin ciki shi kenan aka iga aya maganan malam ta kare shi ko mai ta'aliki a tafsirin nan ne ya bude bakin shi ya sa shi yake ita da ake suna bi tawbihil mushrikin sura ta fara daga tawbihi ta buɗe da zargin mushrikai wa ahlul kitabi abinda ba su kai ba su kyauta kafin zuwan annabi suna cewa za su yi imani da shi bayan da ya bayyana suka ga za su yi asarar makamansu suka kangare ala takribihi bil qur'ani war rasul sallallahu wa ta'jibu min tanaqudi halihi mamaki anan tukka su da warwara ina suka tukka za su yi imani da shi a aiko shi duk sun matsu za su da shi ina suka warware da ya bayyana suka ƙibinsa ko mai yasa suka ƙibinsa hasana kalma ɗaya cikin ciki idhum biruna, an ta tiyahumul bayyana don suna jiran shaida ta zo musu bayani ya zo musu falamma atatumul bayyana da wannan bayani ya zo kafaru biha ثم تحدثت التوراة daga nan kuma in an ci gaba surar ta ɗauko bayani an ikhlasul ibadati lillahi ke da da'a ga Allah yin ibada Allah ake wa ibada ba mutum ake wa ibada ba Allah ake wa ta'a manzon Allah ake wa biyayya ana aiki ne saboda Allah ana yi ne yadda annabi ya nuna wa huwa al-unsur al-jawhari shine tushen zinariyar min ad والإيماني الذي أمر الله به جميع أهل الأديان من دا الله يا عمر تيغا با ما ابو تا اديني يين ان امر الله كما يين سيدا ان نبي اي بياري كما تحدثت كما كما يد سوره نقو تاي بياني عام مصير كل من الكفار والمجرمين مقوما قوانيه na kafirai da mujrimai wa khuludihim fi nar jahannama wa man sawta jahannama wa amma siril mu'minina kuma sai maganan makoma mu'minai wa khuludihim fi jannatin na'im da wa ma su'a aljanna ba sura آية تفرقوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عنهم الذين كفروا ودزك كافرتا من أهل الكتاب daga ma'abota littafi wannan ba ke da ta bayani ce wal mushriki na da mushrikai wato su ne abadatul asnami a ainihin ba su kasance mun masu ridda ba ba su yi tawaye ba sai bayan da aka aiko manzon Allah da can sun yi ittifaki kan imani akwai annabin ake za su gaskatar da shi amma ba su bar wannan magana ba sai da aka aiko shi sai da aka aiko manzon ani kasance ainihin fakki na ma'ana masu ba masu za'ili na amma hum alaihi min al-kufri ainihin masu masu kawa daga abin da suke kanfa hatta ta atiyahum al bayyana سيد الشيء لا تظلم عطته أي الهجة الواضحة هجة بيننا جاء النبي إلي إلي جاء على مبينة وهي محمد صلى الله عليه وسلم أي أنهم لم يتركوا دينهم بصدر الدين صبا إلا بعد مجيئه لبا ينظر نهار هارتون أقوي فاصلة أي كما في قوله تعالى وأن آية هاي دي دي دوت آية تم سورة البقرة تدري آية ولما جاءهم رسول من عند الله لو عند منظور الرموس بك الله مصدق لما معهم أن يعني ينا جسكة أبو لكي تاردسو نالك فهي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ainihin bangare fariƙun zai allazina utul kitab lissashin ma abota littafi da suka yi wurge kitab Allah da littafin Allah ara abhuri ta inda ko ganinsa ma ba za su yi ba ka annahum la ya'lamu kamar ba su ba kaga wannan yayi daidai lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahum albayyinah wannan kenan da kanu متفقين على بعثه سني اتفاقي كم يهود نصارى مشركين ما سنا جي دغا غريسو سني اتفاقي على بعثه كم راى ايكو النبي وذلك جماع دينهم وانا جباتين الدين addinin su الذي كانوا عليه قبل مبعثه وهو شيطان وانا wa كما بينا تفسير تاني رسول من الله ونجا كذا دقا الله بدل من البينة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرا ينا كرنتا تكدو وند أكيس أركك أركك تكدو صحفا مطهرة أنا أركك من الباطل la ya masahu illa al-mutahharu al-qur'ani darajar ta shi ake harrama shi ake yi marfu'a mutahhara har wurin ajiya baka ka ajiye qur'ani a ƙasa tunda nan kafa da dama ka gari an an ta an tsora qur'ani an tafi shi ko katakon nan yana da wani abu a jikin har in ka hada shi da kafin din ya kan ko bai ganin ka lokaci ka kai shi abu ba ka abu sai kai bal da qur'ani ba daidai ne ba masu sa layi da alqur'ani mutum ɗauki qur'ani ya tsawara ya fita ita ce inda zai qur'ani marfu ko kana nufin wani ɗan kasa sun ya isa marfu ina da ba wani nan ko kusa da kai qur'ani yana ganin wannan ɗan kasa kun ya wadatar Hmm? an ɗauke shi ko yanzu muku wuta daga abin ga can samu na ta bashi ya kafa ta ji ya kafa in ba ni ne ne ba da ladan ba ko ne marfu mutaha ka ga yanzu kama wannan ɗan kafa ko za ka iya buɗe kafarka hannunka ka yi sujada a kan ka yi sujada ma'ana yana tsakiyar kirjin ka ba ta kafa shi da ko wata ƙabila a duniya zan ce Allah ya ba ta darajar ta ƙur'ani mu ma ana yi da iyaye mu suna karrama ƙur'ani ɗakin da aka ajiye ƙur'ani ba a ɗakin ba kowace mace ne ake iya ajiye ƙur'ani a ɗakin ta sai mai hankali sai malama sai menene shi na zaga mace ƙur'ani a ɗakin an sa faifai tukuna sannan a kafa ƙofa akan kan saman sai sannan sa ƙur'ani a ciki ka ita ba bambu bayan yana cikin riga yana bayan ki gafaka ga shi, ranar wane ne sannan a ina sa ƙwani a kan raba shi ba ka taɓa za ka yi rubutu sai ka wanka ka yi alwala ka je ma yanzu a baka dama ka ɗauko sai sittin ka buɗa ka ebo sumanin da za ka yi rubutu sannan ka koma ka yi rubutu ka mayar ka ɗaure ka gama rubutu wajen yamma ka buɗa ka maida wancan ƙabilar da ke da fi yan tabali kawai na mutane da da darajar ta kura ko a saudiya za ka gani su ne ka ajiye ne a gaban a fi yi kamun da irin su mone irin wannan fasaka kwaɗa mamari zai ya baki wani wani da wannan ka koya musu koya mai na ce shi yayin da kuka ke ina so in zauna a saudiya in yi fikari in yi sharan masallaci sai dai abin da ba so idan wani baki ya zo ya kwan alamajin kafin nan ya shi da baki sai yi mari haram na yi ita to kai ko a goge nan wani, in goge da nina da sabulu kai kake ka fafa sau da rashin hankali amma na haka ba ta iske idan ya tsin kayan ƙura'an ya kasa daina kisa kawo yana kisa kawo ya ɗauka ya sa ƙura'ani ya ta shi ya maka haka kamar yana ce sha sha sha wawa littafin Allah za ta ji a kafa sannan ya ɗauke shi kamar yana ce ƙorani yin hankali da wannan mahaukaci bai san ka bane bai ma irin wannan gulaƙanci nan ko har malamai suke ce to kada ce shi ne A ai da aka ce la ya masahu illa al-mutahharuna mala'iku ne sai da aka samu tsageren da ya yi matashin ke da Qur'ani ya saka ƙur'ani irin wannan ƙur'ani ya fi shakin ya sa kan shi aka ce ba da ƙur'ani ne bai ce aikan ma ƙur'ani ne ƙur'ani na ɗaura a kan da yi sau da shi mahaddaci ne da kanan shi ɗin nan da sa zai yanzu daidai ke da ƙur'ani dai zai ɗaura kan hakan ƙur'ani mutane da ya iri iri ne ma ne nake ciki ah, mutahara ko na kan ainihin ya tsofaffin mutahara wanda ake tsarkake su wata an tafi marfu'a ana ɗaga su sama ai ana tuna lokacin da mukabala ta kaure tsakanin manzon Allah da Yahudawa akan maganan jefewa Dike me kuke samu a cikin littafin ku idan mutum ya zina suka ce kai a shafa masa bula a samu a yi masa bulala jiki da yarinyar har tsora su akan jaki wannan ikalli gaba wannan ikalli baya a kewaya da su a gari da an gafa an gabatar da ta ne daga nan shi kenan an hukunta su sai ke karya kuke yi akwai gefewa suka ce baban kafin babu aka ce ɗakkota ɗakkota sai daga cikin zai ɗakko ta tana amerika kawo da abu mai tudu a ɗora su marfuwa aka ɗauko wani abu teburi teburi bidudu aka ɗora ta aka yasa sai karanta sai da aka yi ayar karanta gaba in karanta baya ka gani babu wannan sura ce ke kai magana gashi gashi gashi gashi gashi gashi babu abdullahi dan salam ce make Allah da ta hadu wallah ya dauke hannun sai karanta da ya karanta da ta ya ce gaskiya iya dan baban kafin gaskiya ne ka ta akwai haka take na ce haka take ita haka take karanta ka da wuce haka take ke to wallahi ni ne zan fara tabbatar da dokar Allah ku je ku je sai nasu wanda suka yi fushi suka warware alƙawarin da aka yi mata Allah da saboda kan nan dai magana kawai da suhufan mutahara yana daga cikin abubuwan da suka janyo mota malaman abin suka saboda tsoronta islamiyoyi dole ku farke daukan mataki mai karfi ainihin a can ƙwararrai dole kowane aji a ba su abin da ya munasaba sannan kuma idan kuka tashi wannan abu a da aka yi munasaba maimakon ku ce duk yaron da bai zo da ƙwar'ani karami ba a yi masa doka ba harkar doka ne ba wannan a nemi kuma mu a cikin littafi kowane littafi yaro ba a je ka littafi ba wanda za ce ba sa yaro da ka littafi kan yaro bai da littafi malami ne an ko da ne dole na je aure aure a aure amma yaro ba zai ce mutum zai sa wa yara littafi zai ce ka zo da littafi ko ba ka ba ka ne ka gobe in sake zuwa da shi a zaɗa shi ka zo da ƙur'ani gunto gunto in ka zo da shi da ke duka saboda ne ba mu ce ba a duka ba amma haka in ka doki mu dai ƴaƴan makaranta mu ka zalunce su ka nemo ba ba ka gaya wa shugaban ku cewar wane ni ƴaƴana za ba littafi idan abin ya fassara ka rubuto sama ai ba shi kaɗai ne shugaba ba akwai na gaba da shi kuma ka rubuta kai magana ɗaya kana rikodin biyu ba a yi ba na uku kawai aika ta sama ka tura sama nan ma ba sai ba ka tura ta ka tura sama ƙarshe za a yi za a yi ya ce ta ya aka yi babu littafi yana neman wani da wani dalili ta jana wa littafi amma ba za a ce mutum ko malami yana wajen a makaranta ce ta shi kuma yanzu shi ya ga littafi kaza zai yi amfani shi ka nan a je a sayo littafi kaza wanda bai su sayo ba zai maka duka ba kamuwa wanda ake koyarwa ɗaya da yake ko da zuwa kai ka ba su kyauta sai mun duba kyautar na ga ga wani topic nan yana da kyau zai ba mu kaza zai ba mu syllabus ina na gaba ina son don shafa to don kaza don kaza saboda fa'idan abin ɗin gashi gashi gashi ka zo ka gamsar ta duba eh wannan yana da kyau ka ba fa sai dai ka saya ka ba su sai ka saya ka ba su tun da wannan ai tabarru'i ne daga gare ka yana da kyau inda mutum ya karɓi zai zama ya koyar kuma yaran nan sun iya yana son ya yi sadaka da wani abu baya ma wannan kharijin ma anil manhaj kharijin anil manhaj yana ba da mu misalin hadde ta duba ka gama masu labas ɗin ka sun iya salabas ɗin da kyau eh, sun iya salabas da kyau shi ke sai a duba kuma sannan ƙaramin shugaba bai iya halartar da wannan wanda ke zaune a makarantar shi bai iyalai da kun ɗauka kun tura ka sama don a ga wanne irin mawdu'i ne don kada a koya musu abin da bai dace ba a ra'ayinka ne kada ka ne ke da kyau a wurin makaranta masu lura da makaranta bai da kyau ya talo so babu ta hara ai min al-zatil akwai na ruku hmm. wannan ina cewa kama sai qaulihi ta'ala لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآن لا يأتيه الباطل أرنا باتا ذكوى مثلا gaba gare shi ko ta bayansa duk yadda za a ba dama ka daɗa ba dama ka rage sauka ne daga hakim Hami. ke gungunan ma an jirge su in aka kirga lai aka gaba shi kawai ta je to an bar wani lai a nemo inda yake digo harfan ba'un ta'un da ke cikin kirga take ka na aya balle sura wannan kenan sai mu koma inda muka taso aya ta uku fiha kutubun qayyima a cikin wannan littafi a kama maktuba akwai hukunce hukunce rubuce kayyama masu daraja masu fa'ida masu ba da tarbiyya misalul jawahirin nafisa kamar zinarori masu daraja kamar gwalagwalai ai alkur'an nafisa. Ya tattaro bisa نفيسة يا masu daraja. ba كما da ake ما حرفا تأكي كانت دوكو تندكي في سنة بعد tarbiyya. ومنهم من آمن به في إيه، أقول وأن تكي إيماني دشي ومنهم من كفر آيات هدو وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ما أبو ثالثا تافي بصل الربا في الإيمان به وجن إيماني لعبد محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة في باين حجة حقيقة ترومته ai huwa sallallahu alaihi sallama awal qur'anul ja'i bihi ko qur'anin da yazo da shi mu'jiza sallahu imma annabi wa imma qur'ani wanda yazo maka wanda ya zama aya a gare shi daga cikin abin da yazo da shi wa qabala maji'ihi kafin zuwansa sallallahu alaihi wa sallama kanu mujtabi'ina suna haɗe kamar yadda labari ya gabata alal imani bihi idan ja'a sun hadu kan imani da shi idan ya bayyana lokacin da Allah ya aiko shi ai fawra majihi fa hasadahu man kafara bihi minhu ne wanda suka kafirta kai cikin su kai masa bakin shi wato bakin shi an da ya naba ba dan akwai na hau. akwai aya kamar sai kaulihi ta Allah قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل كفر ما هو أن مدنا يا رسول الله ko kuma kai da ka iya ayan tana isar da saƙo ma kuntu an annabi yace bi ba ni ne farko ba na an aiko manzanni sun haramta abin da ya haramta sun halatta da abin da ya halatta sun ba da umarni sun hana an musu ta ina rasuli wa ma adari ma ya fa'alo bi wala bikum ban san yadda Allah zai da ba ban san yadda Allah zai muku ba ban san gaibi ba in ana illa rasulu mubinu manzo ne in isa muku da sako fa man sha afal yawmin wa man sha'a falyakfur in attabi'u illa ma yuha ilai ba abunda nake bi nake ba ku umarni akai nake hana muku nake ba ku tarbiya akai sai abin da aka aiko min wa ma ana illa nadhirun mubin ni ba wani ne ba illai mai gargadi mai bayyanan nan gargadi wa qawluhu ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ni wannan gaddama da wannan taurin kai ko ba su san manzon nasu ne ba ana son san shi sarai sun gane shi fahim munkiruna lahu shi yasa a suke musan kashe ba daya lambar biyu sun gane shi sun san shi kawai bakin ciki sai aya na gaba ta biyar wama umiru ne ya shi baka wasu wama umiru ba mu umarce su komai ba fil qur'ani inda maji'in rasuli ba wani abu da aka safe illa da ya abu ba mai fi mallai ba abu ba abin da ya sa mutanen nan ya ita yanzu ku zo abotawa Allah mai sama mai kasa bai ce su ba shi kaza ba bai sa kuɗin makaranta ba shi bai sa kuɗin koyar da karatu ba bai ce su zo su yi masa kaza ba bai ce su yi masa kaza ba oh. ai an yi abu dogo sai wa Allah na wanda ya halice su wa huzifat abin ana wazi da tilam ya kace da ya budu ne an yi abu sai na lahuddina suna masu kefe ta'a a gare shi addinu a ta'a akwai addinu da zai ke aljaba ainihin shirki ainihin su tsarkake bauta ga Allah daga duk wata shirka a su zama kai sai ɗaya ba haɗin kai da wasu ƙungiya sai da aka ta addini ba ga ganin a zo a haɗu wannan kirista wannan bayahude wannan mai bautar gunki wannan na bautar kada wannan na bautar iska wannan na bautar rana wancan na bautan taurari wancan na bautan aljanu wani na bautan mala'iku duk a haɗu ah, a fa sun tsaya kaifi ɗaya mustaqimina ya suke a dinin haƙƙi alma'ili an da ya ya karkace daga duk wani addini ƙalba duk wani addinin ƙarya ba a haɗa kai da shi janyewa ake daga gare shi an yadda za a iya zama ƙasa ɗaya da wanda ba musulmai ba هذا القرآن يا شيخ هذا أنا هيدا سو أما باشا الدين يعني با هذا الدين با هذا الدين نزيه با وانك الدين سيزاجي الله وانك الدين سيجيل ما الله يتحكى يا الله وانك يتاشى سيقول الله أهد لم يلد ولم يولد kafada musu Allah ne guda ɗaya ne ba shi da bakin tarayya bai haihu ba ba a yi fiye shi ba ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء شيخ وانت إن يتاشي زي بطا لك يا أن الله تعفو يا بابا بابا ملا سبحان الله أشاهده لي بجانب kai wasa ma kuke yi a da shi kasuwa ɗaya Eh, an zauna ayi kaza guda ɗaya amma ba a ce mu haɗa addini ba addini bai haɗuwa inda ana haɗawa da an haɗa da abuja ku karanci tarihi an zo sau da yawa a ƙarshe sai da aka ce kai kai muhammadu ka raba kan jama'a ka yi kaza ka yi kaza an sa yadda za a yi muna jin nauyinka a yanzu muna son wani abu da zai haɗa kanmu ka yadda a haɗa kai da kai kike eh da na kai da ni me kake so sai kalma ɗaya sai haɓa kalma ɗaya wallahi za mu baka kalma duk mun yana da son za ka kai kuɗi mu tara ma kuɗin mu muna son za ka ce shugabanci ya ba ɗaya mu taru mu na ɗaka amma ka yi addinin bana mu yi wannan gobe mai wannan mu haɗu a wuri guda da kowa shi gaba da nashi mu haɗu yace a ah, kalma ɗaya na ke sai me ce ce ita ce la ilaha illallah ha abuja da ya sa sa kalma sai yake yake baka shirya wallahi ba gaskiya kake nufi ba ni so ka shi kai ai fa kana na aka ba kanka aka watsa ba su haɗa kai a lokacin bayan zane ra'a na kai sai sun su haɗa kai da su amma abada ba a haɗuwa tare da wa'annan illai abun da muka sani an rayu a ƙasa ɗaya kamar yadda annabi ya rayu da kiristoci ya rayu da yahudawa har su kan zo gari gari su zo a masallaci su shigo cikin masallaci a matsayin su kiristoci ne sun zo tambayoyi sai su shigo duk tambaya ku yi wa'annan su za su yi tambayoyin su za ku ji tambayoyin su daban to ba ruwan kowa ka sa ido da abin da zai gudana tsakanin su su yi tambayoyin su su yi kwana da kwanaki ma suna tambaya tun da yin na farkon abun nan wanda suka kwatanni aka yi su yi tambayoyi a gama a fafata a kai su masauki a ba su abinci su sake zuwa a sake a sake kai sai da abu yake aya sama da tamanin ana wannan ba a ƙarshe da aka ce to yanzu dai muskilan nan za ta daɗe a zo a yi mubahana in abin da kuke faɗi ne gaskiya abin da nake faɗi ba gaskiya ba in abin da nake faɗi shi ne gaskiya abin da kuke ba gaskiya ba to mu taru mu roƙi Allah ya karya makarefin cikin mu Allah ka saukar da bala'in kan wanda yake kare a cikin mu ku fito da 'ya'yanku da matanku ni ma zan fito da 'ya'yana da matana da irin wannan hatsari ce dai a bar kai suka ce to gobe Allah ka Allah ka mu suka je gida suna da hankali suka bitince kai ko son annabi ne babu wata jama'a da annabi ya taɓa tsini musu suka yi albarka in ganyatsi ne mana ba mai aihuwa a cikin mu kabilar mu ta kare kenan mu kafa nan ko za a yi sai dai wasu illahirin mu nan da muka yi mu ba nan da shi za mu kare ba mai aihuwa a cikin mu ba wata kabila da ta taba mu ba da manzon Allah ta ci gaba yanzu ne za a yi da shi an yi da shi gobe ta a zo a yi wannan mubahala yake aje a baki baki a yi sulhi mu za mu zauna a ƙarƙashin gwamnatinsa za mu dinga ba da jizya badalan su suna ba da zakka wa jama'a mu kuma sai mu ba da jizya abin da gwamnati ake wa jama'a mu ma mana. za a ba mu tsaro za a ba mu dukkan komai abin da za a ke na za mu je suka ta da annabi ya fito da hasan da husaini da aliyu da matarsa gaba ɗaya suna jira su fito suka ce a'a baban kafin mu muka gaba masalaha. a maimakon mu zauna a yi wannan mugun alkaba'in hakan mana kawai wannan da kwanaki suna zaune amma ba da haka ne ba sai a ce ai to mun haɗa kai ko ku a a samu kada mu haɗa kai sai mun zauna lafiya ba mu cutar da ku ba ku cutar da mu muna iya yi muku duk wani alheri da muke da shi mu a addini mu har akwai wani bangare da aka ce mu ɗairi dukiya mu ba wa talakawan ku an na ta kwalobu a gwamnatin mu akwai wani kashi wasu kuɗi da ake warewa na taimakawa annan ya kan da bishiya ɗiba ba da amma ba a zama ɗaya ba ba zama ɗaya duka abokai abokai daidai ina rike da zinariya kana rike da marmara ka aje ta kan aje zinariya na a ciki wannan kan ba zai yi ba Allah ma bai ce haka ba mu wa dai ne hunafa hunafa a hanifanci ani ala dinil haqqi al-ma'ili ya bar duk wata ƙarya anil adiyadil batilati wa ya yaqimu as-salata dinna da sallah ويؤتوا الزكاة ثم بعد ذكر وذلك أي ما أمروا به في القرآن الدين لك أمر كيسا القرآن دين القيمة سينة أيا الإيدة كم قدري المستقيمة التي أمروا بها في التوراة وأن لك أمري لشيء التوراة والإنجيل وفي صحف إبراهيم هكذا أصحف إبراهيم عليه السلام balan yi umaru bi shay in dalili ba a umarce su da wani sabon abu ba mimma yujibu tanaffara me anhu me nuna agudu da gabon abin nan da su ke rike da shi shi aka nuna masu ya tafarraku ne sai la tafarraku har a ce su watsa irin watsa su tun daga fasila akwai da haru ina hauri ke cewa ayan nan ta yi daidai da wannan kama kala ta'ala wa kanu min qablu da ala alladhina kafaru falam ma ja'ahum ma arafu kafaru sun kasance kafin aiko annabi muhammadu suna roƙon allah in aiko da wannan mazo a cikinsu yastahuna suna ta suna kiran allah Allah ya taimake ba su taimako Allah lari na kafa wannan taimakon da zai kawo musu ya aiko da manzon ƙarshe falamma ja'ahum ma'araf lokacin da abin da suka sani ya zo musu za a aiko kafaru bihi falanatullahi ala kafirin ni farrahama Allah tadaka tabbata akan duk wani kafiri bisa mastarau bihi anfusahum wadaran abun da suka sayar da rayuwarsu da shi na duniya suka bayar da rayuwa suka karɓo duniya an yakfuru bima anzalallahu su buke cewa abun da Allah ya saukar bagayan kawai don zalunci ayyin azira Allah min fatihi Allah ya saukar da sallarsa ala man yasha'u min ibadihi wa qawluhu ta'ala فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فما اختلفوا متعنى بسيطة بعدها يعني ba إلا من بعد ما جاءهم العلم ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya جاء بأن النبي محمد بغيان بينهم شبودا زعمون في بكنا إن ربك بلي وبنجدك تبارك وتعالى يقضي بينهم في حكم في بكنا في يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كذبوا كفن كالذين تفرقوا إلى موسى من عند فقراء ربا كو الأمة النبي محمد كو هذا كنتم واختلفوا سكي من بعد ما جاءهم البينات باين ده جاء أولئك لهم عذاب عظيم وإن لم سنع بعذاب نجيمة ألا تقرم فيؤمن بعضهم كو أنكما فعشان سو سكني إيماني ويكفر بعضهم مع أن كتبهم فيها عمر باتباع محمد تعرض للتفانسو cikin للتفان أقول أمرني biki محمد Muhammad da bin ودينه دع الدين إذا جاء فكيف كفروا به يا ذات بطرس لشي وتفرق وصل الربا فرقا مختلفة الأهواء ما صار إلي إلي ina da ba zai karu ba ko a haƙura haka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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكرمنا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالكفر وزيننا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين